Addu'ar samun haihuwa da kuma nutsuwar yara. Marubuci Dr. Hafiz Muhammad Shuwaki Kano, Najeriya. Lambobin WhatsApp sifili takwas ɗaya hudu hudu, shida ɗaya uku sifili uku sifili ko sifili takwas sifili biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya. Kira. ko WhatsApp ko text akan kan abin da ya shafi lafiya ko damuwa ko abin da ya shige wa mutum duhu. Amma ban da flash. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Tsira da amincin Allah su tabbata ga Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam da alayensa da sahabbansa da mu baki ɗaya. Yau zan faɗi sirrin addu'ar da Annabi Ibrahim ya yi, Allah ya ba shi haihuwa ta ɗa mai suna Annabi Ismaila alaihi salatu wassalam. Kuma in kuna biye da mu, za ku ji cewa matarsa ba ta haihuwa kwata-kwata, amma da ya karanta wasu addu'o'i take Allah ya ba shi wannan haihuwa. kai ma mai karatu da sauraro in sha Allahu in dai ka biyo mu zan koya maka irin addu'a da ya yi kai ma in ka yi ko ke ma in kika yi take za ki samu haihuwar ɗa namiji ko ki samu haihuwar ɗa mace ya mace da izinin Allah. A bayan nan zan kuma sake faɗa muku sirrin addu'ar da annabi zakariya ya yi allah ya ba shi ɗa mai suna annabi haya domin annabi zakariya shi ma wato ya kasance matarsa ba ta haihuwa amma da ya dage da addu'ar take Allah ya bashi wannan haihuwa kun ga yau karatun namu yau lakcin tamu tana magana ne akan rashin haihuwa idan an yi amfani da magunguna an yi amfani da shawarwarin likita ba a samu haihuwa ba to sai a koma wajen addu'a domin Allah shi ne mai ba da haihuwa ya kai ɗan uwa mai karanta wannan sako a YouTube ko Facebook magungunan musulunci by Dr. Hafiz Muhammadu Shuwaki ko a YouTube mai suna Aminu Kano TV ko kuma a TikTok a Dr. Hafiz Muhammad. Ka sani idan matarka ba ta haihuwa ko kuma kai ne ba ka haihuwa ko kuma an rasa me yasa ba ku samu haihuwa ba to za ku samu haihuwa insha Allahu idan kuka aikata waɗannan addu'o'i da zan kawo. addu'o'i ne da waɗannan annabawa masu daraja da girma suka yi Allah ya biya musu bukatarsu. Sha Allahu, kai ma cikin kankanin lokaci bukatar ka za ta biya za ka samu haihuwa da izinin Allah. Yanzu za mu faɗa addu'ar da annabi ya yi wato annabi zakariya ya yi allah ya bashi da ya haya. a addu'ar ku ita ce rabbi hamli min zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a'i ka duba suratu ali imrana aya ta 38 ka gani rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'ai rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a wannan ita ce addu'ar da annabi zakariya ya yawaita yi Allah ya bashi haihuwar ɗa mai suna annabi yahaya rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin rabbi la tazarni kai ko kana haihuwa in kana son ɗanka ya zama nagartacce za ka iya karanta waɗannan addu'o'i kuma take da izinin Allah Allah zai shirya ma zuriyarka zai zai sa su yi albarka a duba suratul anbiya aya ta 89 wannan aya tana nan ko wannan addu'a da annabi zakari yayi yi shi ko annabi ibrahim allah ya kara masa yadda ga addu'ar da ya karanta allah ya ba shi haihuwar 'da mai suna annabi ismail kamar yadda muka ambata a baya saboda haka kai ma ko ke ma ko kuma ku karanta waɗannan addu'o'i take za ku samu haihuwa za ku samu biyan buƙata za ku samu shiryuwar ɗa ga addu'ar rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihina duk da wannan addu'a in ana karanta ta ɗa wanda ya zama baya ji yana sata, shaye-shaye, neman mata, daba da sauransu in ana karanta wannan kafa 313 a cikin ruwa a bashi ya sha take zai dawo mutumin kirki, take zai dawo nagartacce ko kuma cikin da kike da shi ki rika tofa wannan addu'a kina sha in sha Allahu Allah zai tsare shi daga dukkanin abinki. a duba cikin suratu safati aya ta ɗari wannan addu'a za a same ta insha Allah. Duk mai neman haihuwa ko neman shiryuwar ɗa ko yana buƙatar ‘ya'yansa su kama karatu su hazaƙa su nutsu ya tashi da daddare ya yi sallah raka hudu bayan ya yi sallama sai ya karanta waɗannan addu'o'i da muka faɗa ƙafa ɗari uku da goma sha uku wato ya roƙi Allah buƙatarsa ta shiri waɗansa, nan take buƙatarsa za ta biya insha Allahu ma'ana za ka iya karanta waɗannan addu'o'i yayin da kai da ƙarshe ko ƙarshen tahiya ko bayan kayi sallama sannan duk mai neman haihuwa wato zai iya karanta waɗannan addu'o'i yana maimaita su ko kuma ya rika yin wannan sallah a akai akai domin samun biyan bukata an so mutum ya yi kafin ya kwanta bacci da daddare ko kuma mutum ya karanta wannan addu'a ya tofa a ruwa ya sha matar ta sha daidai lokacin da za a fara ibada shimfiɗa wanda yake da iko ya yi kullum kullum ya yi wanda ba shi da iko sai ya yi sati sati wanda kuma ba shi da iko to ko a wata ne ya yi in ba ka samu dama ba a shekara ka yi in ba samu a shekara ba ko sau ɗaya ne dai a rayuwarka ya kamata ka yi saboda 'ya'yanka da zuriyarka su shiryo su nutsu da izinin Allah domin turo mara da tambayoyi ko neman shawarwari akan abin da muke yi ko gyara za a iya tuntuɓar lambar kamfaninmu kamar haka sufuli takwas ɗaya hudu hudu shida ɗaya uku sufuli uku sufuli ko sufuli takwas sufuli biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya ana iya magana a whatsapp ko a tuntube mu kunna a facebook magungunan musulunci by dr hafiz muhammadu shuwaki ko kuma a youtube Aminu Kano TV ko kuma a Facebook Aminu Kano TV nan ma ko a TikTok Dr. Hafiz Muhammad ko a Telegram ko a Snapchat ko a Imo ko a da dai sauran kafofin sadarwa insha Allah kuma a yada wannan a yada wannan sako don jama'a su amfana.